بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wata'ala bisa ga rahamati da fadlati da ya ba mu ikon haɗawa daidai wannan lokaci don ci gaba da karatun alkur'ani mai girma a cikin watan ramadanin shekara ta dubu ɗari hudu muna suratul furqan jiya mun tsaya aya ta sittin daidai yau kuma insha Allah subhanahu wataala darasin mu zai fara daga aya ta sittin Allah madaukakin sarki yace tabaraka alkhairin Allah ya yawaita tabaraka albarka Allah ta girmama ta'azama ubangiji ya ɗaukaka an ibadatul mutakabbirina daga bautan masu girman kai masu girman kai ko ba su bauta ma Allah ba Allah ya wadatu daga bautan su allazi ubangijin nan da ja'ala fis sama'i burujan ya sanya hanyoyi a sama isna ashara hanya goma sha biyu na hanyoyin taurari kuma ga hanyoyin sadarwa daban-daban alhamla akwai tamraro da ake ce mahamla da sau da jauza da Sarfan da afar, da sumbula da mizan da akarar, da Kaus da jadi da dalo da hut duk sunan taurari ne manazirar kawaki da السبعة sayyara, waɗannan taurari su ne hanyoyin manya-manyan taurari guda bakwai da suke tafiya akwai manya-manyan taurari guda bakwai da suke su ne kamar cibiya ko ɗaki na ƙananan taurari wanda su suna jujjuyawa ne suna tafiya to wa'annan taurari ƙanana a kan su waɗancan manya-manyan taurari suke tafiya suke yanke su suna sarce su tamarin nan guda bakwai manya-manya akwai almurrihu na ɗai kenan wala alhamlu karkashi dai aka samun karamar tauraruwa da ake cema alhamal da al'akarab tauraruwa ta biyu akwai al-zahra wala hassauru ita take da ƙananan taurari a karkashinta na sauro da mizan rarwa ta uku akwai obari wala hun jauza wa sumbula ita kuma ita ke da tauraruwa ƙanana guda biyu jauza da sumbula tauraruwa ta hudu alkamar wala hun sarban shi kuma kamar shi ke da tauraruwa karama guda ana ce mata sarban tauraruwa ta biyar ashamsu ba wannan shamsun da ka gani ba wata tauraruwa ce da ake ce ashamsu ولا على أسد يتكون ده تغرار وأقول ده سنن كأسد والمشترى تغرار نشد مشترى ولو القوس شكل تغرار وأكرمه قوس ده حوت نبقي زحل وله الجدي والدلو شوف مشى تمارو أنا أنا جداجو جدا جدي وجدا دلو تو هذا ما يمين تورالين ما لما يوصل كتشي يبروج عندنا allazi ja'ala fis sama'i burujan wanda ya sanya hanyoyin taurari haka hanyoyin sadarwa haka hanyoyin wahayi haka hanyoyin kai da kawo mala'iku haka hanyoyin shiga da ayyukan bayi ana ɗaukar ayyukan bayi ana kai haka hanyoyin shigowa da arzikin bayi da Allah ke turowa duk dai wata hanya da asama ita Allah kalli mun san hanyar nan ko ba mu san ta ba don a wancan lokaci ba su san hanyoyin sadarwa ba amma asusun sun shige cikin wannan kalima ta burujan hanyoyin da suke sararin samaniya Waje waja'ala fiha Allah ya sanya a cikin sama aizan sirajar fitila huwa shamsu shine rana wannan rana take fullowa a yamma ta fadi eh, a gabas ta fadi a yamma wa kamaran da wata munira mai haske wa fi qira'atin maimakon sirajan surujan fitillu bil jam'i sai zam jam'i ai nayyiratin masu haske wa hussar qamaru an banci wata min hare cikin da zikir da ambata bi nau'i fadilatihi saboda nau'in falalar shi wata bancin haskensa yana amfani da ganyaye da sauran kayan noma wajen amfani da haske ne don ninarsu. Wafi ayati Ar-Rahman a cikin aya Ar-Rahman Ash-shamsu wal qamaru bi usbani rana da wata suna gudu a lisarci a ƙididdiganci ayyadar yani suna tafiya ihsadin da lissafi wa ihsa'in da kididdigewa sananne وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا الله سبحانه وتعالى وهو Ubangiji Allah shi ne allazi ja'ala laila wanda ya sanya dare, wannan hara ya sanya yini, hilfatan maimaye ya halufu kullum min humal ahara kowanne na maye maɗaya dare ya zo ya mamaye madadin yini yini ya zo ya mamaye madadin dare to Allah ya sa dare da rana suna maye ma juna suna canjin juna liman arada an ya zakkara don amfanin wanda ya so ya tuna bitashdidi ya zakkara wa a bitta hafifi. liman arada an yazkura kama ta kaddama an ya zakkara ma fata wanda ka sanya tuna abin da ya kucce mai fi a hadihi ma a cikin ɗayansu min hairin na alkhairi fa ya fa'aluhu sai shi aikata shi fil ahari a cikin ɗaya in wani abu ya kucce ma na aikin alheri da rana to sai ka tuna da dare ka yi wani abin da zai zama madadi ne in wani abin alkhairi ya kuce maka da daddare to da rana sai ka tuna ka yi wani abin da zai zama madadi Allah subhanahu wata'ala sun ya dare da rana masu maye majuna da sifarsu ta hanyar haske da duhu da kuma tuna abin da ya kuce ma bawa ya aikata kamar wanda bai sallah cikin dare ba yayi kwana bai samu tsiyamar laile ba da tsaya sai shi raka a goma sha biyu haka annabi yake in yayi kwana ko wata rashin lahiya ko wani uzuri yasa bai samu yin kiyamul laile ba raka a goma sha ɗai ko sha uku to in safiya ta yi lokacin nafila ya sai ya sallaci raka a goma sha biyu madadin wancan sallar da kuce shi haka kuma dare da rana suna mamaye ma juna don wanda ya mugun aiki da dare ya tuna Allah da rana ya tuba ko wanda ya mugun aiki da rana ya tuna Allah da dare ya tuba kuma Allah ya kan shimfiɗa hannunsa da daddare don wanda ya mugun aiki da rana ya tuba don ya karbi tuban masu mugun aiki da rana haka da rana kan shimfiɗa hannu ne don karɓar tuban waɗanda sun kai mugun aiki da daddare a shekina a cikin dare da rana akwai ni'ima mai yawa sun sannan innan laila shi dare wannan hara da yini da'iman koyaushe fi da'ata rabbihi ma suna cikin wa ubangijin su da'a babu sadda lokacin dare yayi bai yi ba bai kama ba sadda Allah ya mai lokacin da ya shina kama haka yini da lokacin na ya shina kama wa yatawaba da kuma suna kankantar da kai ga Allah ala hasabi ma ajrahuma daidai wanda ya gudanar da su bila muhalafa ba sabawa ba a taɓa lokacin yini yayi ba ya ƙi ya sa'a ma Allah ko dare lokacin shigowa ta shi shi shigowa ya sa'a ma Allah to in ya zama waɗanda halittun dare da rana da ba fi darajar ɗan adam ba ba su sa'a ma ubangiji to ya za a yi kai ɗan adam ka sa'a ma ubangiji ya kamata kai tunani akan wannan in dai dare da yini ba ku sa'a ma Allah to kai kai cancantar ka sa'a ma Allah liman arada an yazakkar dare da rana suna maye ma juna, don wanda yanzu shi tuna abin da ya kuce mai ya gyara au da shukura ko yanzu shi bayar da godiya ga ni'imar da Allah ya fi. Shukuran li ni'mati rabbi ya so ya bayar da godiya ga ni'imar ubangiji fihima a cikin daren da rana وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما الله سبحانه وتعالى وعباد الرحمن باين الله من رحمة وعباد الرحمن باين الله من رحمة مبتدأ amma ba a da hu sifatun sifofi ne da hu shi ila akhiri har ƙarshen kula ake gizon al-ghurfata da ma sabab gairul mu'taridi fi gairul mu'taridi fi bancin wasu jumloli da suke gittawa a tsakanin wasu kalmomi bancin wasu kalmomi ko wasu jumloli da ake togewa waɗanda su ba su cikin a sifofinsa wasu jumloli na da suke gittawa bayan Allah mai rahama allazina yamshuna ala al-ardi hauna waɗanda suke tahiya a bayan ƙasa da sauki tahiya tsakatsakiya ba su tahiya irin ta kuri da jin kai kuma ba su tahiya irin ta rashin hankali da rashin natsuwa tahiya su tsakatsakiya ai bisa kinatin da natsuwa wata tawadu'in da kankantar da kai wa idza khatabahum al-jahiluna idan jahilai suka yi musu magana bima ya karahuna da abin da suke ki in jahili musu magana da bata dace ba ko mu'amala wadda bata dace ba kalo sai su ce salama ma'ana sai su faɗi abin da za su kukuta daga zunubi su qaulan ma'ana za su faɗi magana yaslimuna fihi bil ismi da za su kukuta daga zunubi ma'ana in jahiliya ya musu magana da suke ba daidai ba ko wata mu'amala da ba daidai ba to su ba zai sa su yi ba daidai ba a su bayan Allah mai rahama su ne waɗanda aka wa ba daidai ba su kuɗin sun taya sai su yi daidai Allah subhanahu ta'ala zai ambata mana sifofinsu har sifa goma sha uku kuma ibadur rahman na farko su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibadur rahman na an cire annabawa da manzannin Allah na warko su ne sahabban manzon Allah sannan tabi'un tabi'un tabi'un sannan duk wanda zai biyo baya biyo su ne ibadur rahman Allah ya faɗa mana a cikin wannan aya a sifar su guda uku na farko su ibadur rahman ne ba ibadur shaytane ba ba ibadul hawa ba ba ibadul badane ba ba ibadul mali ba la ibadur rahman Allah suka bauta ma ba kowa ba ba cikin su suka bauta ba ba dukiya suka bauta ba ba sha'awarsu suka bauta ba ba son suka bauta ba bale wani gunki a Allah suka bauta ma wannan shi asifa su ta farko sifa ta biyu Allah allazina yarshuna ala Allah ardi hawla suna iya ta kankantar da kai iya da ba ta kuri da takama ba ba ta kuma nuna kasawa da kasala ba sifa ta uku in aka yi musu ba daidai ba su za su yi daidai yi musu ba daidai ba bai zama dalili su yi abin da ba daidai ba su ne ibadun rahama Allah ka samu cikin da wannan aya ne muka sa masallacin mu suna gashi nan gabas ga gari an kama haya firamare ibadun rahman Allah saka kama wani gina da alkhairi wanda ya gina da alkhairi. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساعة مستقرا Allah ya ci gaba da ba mu bayanin sifofi da halaye da ayyuka da ɗabi'o'i irin na Ibadar Rahman. Sifa ta hudu wallazina su ne waɗannan ya bi tuna da suke kwana, sujjadan suna ma sujjada, waƙiya ma suna ma tsayuwa jirar bihim don Ubangijin, ma'ana suna sallah. wadda kumshi sajada tsayuwa da sajada a gabatar da sajada don ta yi tsayuwa muhimmanci sujjadan suna an ce wa kiyama ba a ce kiyama mu sujjada don sajada ta yi tsayuwa muhimmanci don babu sadda bawa yake kusa ga Allah irin sadda yake cikin sajada wallazi da tun da rabbiyam sujadan ai kan sajidin suna ma hawa sujada wa kiyama suna ma hawa tsayuwa ai qa'imina bi ma'ana qa'imina ay yusalluna bil layl suna cikin hali da sifa da ayyuka na ibadur rahman kwana suka yi suna sallah ka gani kwana suka yi suna sallah bayan Allah mai rahama ma'ana suna yanke dare suna sallah ciki ne ko da ba su yanke shi dubban annabi ya hana a tsaye dare gaba ɗaya. sai dai a ɗaɗɗibe wani abu daga ciki ne to kowannen su gwargwadon iko ne yana ɗiba wani ɓangare na ƙarshen dare ya tashi da sallah to yana cikin hali na ibadun rahmani sifa ta biyar ya ƙulu na waɗannan suke cewa rabbana ya ubangiji isrif anna azaba jahannama Allah ka kwaɗe muna ka kawon muna da azabar jahannama inna azabaha azabar jahannama kana ta kasance gharama mai lizimta malizimciya ai laziman ma ma'ana yana cikin ɗabi'a da hali na ibadar rahman na biyar bancin sun kwan suna bauta Allah kuma su yi ta addu'a suna roƙo Allah shi kare su daga wata jahannama ba wai in sun kwan suna sallah ba kuma suna jin kansu kamar wasu 'yan ƙananan mala'iku a ko suna ganin in sun tace shi kenan a hatta da sun kwan suna sallah cikin zulumi suke na jahannama sai sun hada da addu'a don haka kenan wannan na fassara mana su ba su bibiyan aikin su ba su dogara ga aikin ba su ganin sun wa Allah wani abu kullum cikin tsoro suke da zulmi inna ita azabar jahannama sa'at ta yi muni fi isa tir da ita mustaqarra wani zama wa muqama da wurin tabbata ai hiya mawdi'u istiqrarin wurin zama wa iqamatin da dawama والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما sifa ta shidda Allah ce wallazina idza anfaqu su ibadur rahmani su ne waɗanda idan za su ciyar la iyalihim ga iyalinsu ko su kansu lam yusrifu ba su wuce wuri su yi almubazzaranci wa lam yaqturu ba su kwabro su rage ga abin da ka isa bi fathi awwalihi wa lam yaqturu wa qari'a bi dhammihi wa lam yuqturu ai yudayyiqu ba su mace iyalin da ci su ba su matsar da iyalin ba su dai bari a yi almabazzaranci da abinci ko abin sha ko sutura kuma ba su hana isassa suna ba da abin da ka isa kuma ba su bari a yi almabazzaranci wa kana ta kasance ai faƙon cisosu ya kasance bai na zalika tsakanin wannan almabazzaranci da ragewa al-israf ikitar almabazzaranci da kwabri qawama tsaka tsakiya ai wasadan matsakaici hazihi haluhum bi ta'at wannan alli zafta mana halayen su game da da'a kenan a wajen da'a ka ji wa da ibadur rahman a wajen ciyarwa ba su ba iyalin su abinda za a lalata ai almubazzaranci ai aka a rinka abinci ga gida sai ya zama masa kwai ta taushe makwararar ruwa guntayen masa kwai sun taushe makwararar ruwa bayan wannan sannan kuma baiwa ga abin da shi ka isa kuma su ba da ƙasa ga haka nan ba su rage ma iyalinsu haƙƙinsu kuma ba su ƙara musu a yi wauta a yi almubazzaranci wannan shi ne halinsu malamai suka ce a cikin wannan aya Allah subhanahu wata'ala ya gina tushe na tattalin arziki tushe na tattalin arziki da ma abu hudu ne kamar da malamai suke cewa na farko hanyar samarwa hanyoyin samarwa waɗanne irin hanyoyi za a ginawa ko a buɗa ko a faɗaɗa yadda za a samu a dukiya ko kuɗaɗe ko kayan amfani su shigo a cikin al'umma wannan shine farkon ginshiƙin tattalin arziki dubarun hanyoyin da kuɗi za su shigo ababen bukata za su shigo na biyu bayan an bi hanyar samarwa to sai a tsara hanyar sarrafawa an samu to ya kamata a sarrafa shi kuma sai an tsaya an tsara yadda ya kamata a sarrafa na uku menene hukuncin Allah game da abin da an ka samo tun wurin samo shi da bayan samo shi da kuma sadda za a sarrafa shi na hudu wace hanya za a bi wajen sarrafa abin nan ya kuma iya maido da wani abu da zai zama amfani da alheri kare zan abubuwan da za a samar kila yan an yi amfani da su shi nan babu wasu kuma to dole mai ƙoƙarin gina tattalin arziki shi kula da waɗannan abubuwa guda hudu hanyar samarwa hanyar sarrafarwa sanin hukuncin Allah hanyar yadda abin zai ci gaba ya zama yana maimaituwa kai ya dakata wace hanya za a bi abin ya ci gaba ka a samu tsaiko ka a samu kila in an ce abu za aka bukata ko na ci ko na sha a shekara to ya zama kai ya yi ƙasa wata shekara wace hanya za a bi kai ya yi ƙasa wata shekara in ka bi hanya yadda za ka yi noma kila a ce ka noma buhu ɗari bana to wace hanya za ka bi ka noma buhu ɗari da ashirin ko hamsin ba? ba a waye gari ba baɗi ka koma noman buhu tamanin ko ko sittin a da irin wa'annan hanyoyi su za a tsaya a yi lissafi a duba ƙur'ani ya gina su a cikin wannan aya sanin waɗannan matakai don ɗan adam ya gina tattalin arziki ne. Da ƙur'ani ya bayyana duk abin da ke muhimmantuwar ɗan adam ga addini ne da duniya ne. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا ثم شرع فأنن تعالى الله مدعى جمعك يشغتي بيان حالهم أتكم بيان حالهم عباد الرحمن سجنا بالمعافي فنقرن كورة كما صابان الله an faɗi halayensu a bautar Allah a ɗa'ar Allah to ya halin su yake a wajen kauce masabin Allah faƙala Allah ya ce sifa ta bakwai wallazina da yad'una wa'anda ba su bauta ma ilahan akhara wani abin bauta na daban ma Allah ya tare da Allah ai yushrikuna fil ibada ba su shirka a cikin ibada ma Allah ya ahada ya kamata a ce akwai la ai la yushrikuna fil ibadati ma Allah ya ahada ba su shirka da kowa wajen bauta ma Allah ba su hada Allah da kowa ga bauta sifa ta takwas wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah ba su kisan rayuwar da Allah ya haramta ya haramta katala ha kisanta illa bil haqq sai da haƙƙin shari'a rai da rai wasu ya kashe wani a kashe shi ko wanda ya aure ya yi zina a jefe shi har ya mutu ko kuma wanda ya ridda sai a mai haddin ridda to ba su salawantar da rayuwar kowa sai ta hanyar da Allah ya shata ya yarda ita ba su kisan kai ibadur rahmani wala yaqtulun nafsa allati harrama Allah illa bil haqq sifa ta takwas kenan don haka ba ka taɓa ganin ibadur rahman dauke da bindigogi suna kashin bayan Allah wala yaznuna sifa ta tara ba su zina ibadur rahmani ba su zina wa man yaf'al zalika duk wanda ya aikata wancan wancan mugun aiki shine na bauta ma wani tare da Allah don an sa ismun ishara mai nuna nesa wa man yaf'al zalika wanda aikata wancan wancan shine la ya da'una ma Allah yalqa zai gamu da asama mummunan sakamako ai ukubatan baka azaba yudha'af lahu al-azabu za a lullunka mai azaba وفي قراءة يضعف بالتشديد أنا للم كامي عذاب يوم القيامة لنا القيامة ويخلط شدوم فيه تكن عذاب النن بجزم الفعلين يضاعف ويخلد بدلا بدلي يا أنكر أن تعبر فيهما يضاعف ويخلد استئنافا يزم تاشئا وبمد فيه لمد هاء فيه فيه wasalan wajen haɗewa fihi muhana ko kuma an karanta da gairi ya ce fihi muhana al qaida ya dawwama cikin azaban nan muhanan shina abin wulakantawa hal ai zalilan shina karkantacce mu fatakaran abin wulakantawa jami'an wanda an ka haɗa ma lil azabi ga azaba al jismani ta jiki wa ruhani da ta rayuwa Allah zai azabtar sai a jiki da rayuwarsa duk wanda ya aikata wancan mugun aiki shi yake dawama wuta amma waɗannan ayyukan na kisan kai zina ba su dawamar da mutum wuta in bai halarta ba sai dai ya yi laifi za a hukumta shi إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما فمن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا summa sa'annan inna sababa tad'ifil azabi mafarin lullunta azaba kuwa shirku shine shirka shirka ita ke sa a lullunta wa mutum azaba ma'artika bil ma'asi tare da afka masaban Allah na hulɗu ko batu? sai a lullunka mai azaba shi mushriki ala shirkihi bisa ga shirkin da yana hada Allah da wani wa alama ma'asihi kuma da azaba sai ta saban da yi ga sabon shirka ga azabar shirka ga azabar illa man taba sai wanda ya tuba wa amana yayi imani wa amila amalan salihan ya aikata aiki na gari. Min minhum daga cikin su fa ulaika wadannan yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanatin Allah yana caccanza zunubansu su koma lada sayyi'atihim al-mazkura zunubansu da aka ambata za a mashe su hasanatin da ayya yi fi bahu Allah ya gafata zunuban nan nashi kuma ya bashi lada idan idan mutum ya tuba tuba ta yi kyau ta inganta Allah ya san gaskiyar tuba cikin tsakiyar zuciya dai to duk zunuban da ya sai Allah ya maishe su lada kaga amfanin tuba sai zan duk wani abu da haka zulumi na saban da kai Allah ya rikide shi ya bai sai lada kuma ga ladar tuban kuma ga ladar aiki na gari da zaka ci gaba da shi wa kana Allah Allah ya tabbata gafuran mai gafara ne rahiman mai rahama ay lam yazal Allah bai gushe ba Sifan shi na mai sifantuwa da zalika da waɗannan sifofi na gafara da rahama wa man taba wanda ya tuba min zunubi daga zunubai ne ma zikir daga abin da aka ambata wa ghairihi da waninsa duk zunuban da aka ambata a nan da wa ba waɗanda ba su ba ya tuba wa amila salihan ya aikata aiki nagari shine wanda Allah ya aiko manzo dai da shi kuma an kana ya Allah wurin yi ne kuma an kai shi bisa ga annabi ya karantar shine aiki nagari to fa inda hu ya tubu hakika shi ya koma ila Allah ya zuwa ga Allah mataba komawa kuma shi ko Allah duk wanda ya koma gare karba ta shi bawa bai taba komawa ga Allah ba Allah ya kore sai dai in yayi daidai da sanda an kare shi komawa kamar in rana ta bullo daga yamma kore ya kawo ga makoshi to wannan ko ya koma Allah bai amsa amma in dai lokacin rashin komawa bai yi ba bai ya koma Allah zai karba Allah zai ansha to ya koma zuwa ga Allah koma ay yarju ilaihi ya koma zuwa ga Allah ruju'an komawa fa yujazihi Allah zai saka mai khairan da alkhairi qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi sallam annabi ya ce li mu'az ga mu'az bin jabal radiyallahu anhu wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha ka biyar ma aikin laifi aikin lada sai aikin lada ya shafi aikin laifi wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin ka yi zamantakewa da mutane ɗabi'a mai kyau yana wa sahabi ne mu'azu wasiki duk ka yi abin da ba daidai ba to yi ƙoƙari ka biyar da abin da addini don ya shaye wancan sannan ka zama mai ɗabi'antuwa da zamantakewa da mutane da dabi'a mai kyawu da kyawun hali والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها لم يخروا عليها صما وعميانا صفة تقوم والذين ودن نندا لا يشهدون بعض حلالة الزورة كريا إندا أتى كريا ولين كريا باها بننظر أي الكذبة كريا والباطل لدو أبن أبنا إندا أكبنا باطل زورة ai la yuqimuna shahadatal kadhiba ba su ba da shaidun ƙarya aw la yahduruna mahadaral kadhibi ba su halartar majalisar ƙarya fa inna mushahadatal batila kallon abin da abbanna da halartar wurin da aka banna musharakatun tarayya ta fihi gare in ka zo inda aka banna ka halarci inda aka banna to da masu yin bannar da kai da wurin duk zunubin kuɗai ba a bambantawa za a ba ku zunubi ne iri guda wai zamar rubin lahwi sifa ta goma sha ɗaya daga cikin sufofin bayan Allah ibadar rahman sifa ta goma sha ɗai idan suka gita ga abin da yake lagau allagau min alkalami na magana alƙabihi mai muni wa gairihi da wani magana mai muni duk wani aiki mai muni duk wani abu da yake lagau ma'ana duk abin da ba lada za a samu ba don lagau yana iya zama abin da ba zunubi gare shi ba amma dai ya shagaltar da kai daga ambaton Allah kuma yana iya zama abin da adda zunubi to kowannen su in suka ba in suka kita a wurin da aka wannan to za su wuce marru za su wuce kirama kai tsaye na da suna masu kawo da kai an da gari. suna masu kawo da kai da gari. in sun bude wayoyinsu an tutturo abubuwan da a haramun a kallata za su jaye kai tsaye ba su budawa wallazina waɗannan da sifa ta goma sha biyu ke idza zukkiru in an kai musu wa'azi wa izu idan aka yi musu wa'azi bi ayatu rabbihim da ayoyin ubangijin su ay alqur'ana alqur'ani lan yakhirru ba za su faɗi ba yasqutu ba za su faɗi ba alaiha akan ayoyin nan summa a matsayin kurame wa umyana a matsayin makani. bal harro sai dai su faɗi sami'ina suna masu ji nazirina suna masu gani mun tafi ina suna masu amfanuwa da wa'azin auren alkur'ani suna cikin sifar ibadur rahman in an kai musu wa'azi ji su kai in an ka ta shi su ta suwa su kai in an ka faɗakar da su faɗakuwa su kai in an ka hore su sai su karɓi horo in an ka hane su su ƙaurace ma abin da an ka hana su والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما والذين صفة قوم شاء عباد الرحمن سنة ودنندا يقولون suke cewa rabbana ya ubangijinmu hablana ka bamu min azwajina daga matan wa zurriyatina da zuriyar mu, Biljami wa wa qari'a bil ifradi wa dhurriyyatina qurrata ayunin natsuwa idanu Allah ka bamu mu abin dibawa mu ciki ba mu bakin ciki ba cikin matanmu da 'ya'yanmu qurrata ayunin lana abin da zai natsar da idonmu bi an narahum mu gane su mu ina laka su ne maka da'a dukkan diba ka ga ka tsaya cikin dare kana kwana ka ce matar kana sallah ko tana karatun qur'ani ai zaka ji daɗi duk ka samu ta ka koyaushe in za ta yi ta sai ta bi shari'a ga suturar cikin da sannan ta yi ta ka samu ta ka koyaushe tana kokarin ibada Allah subhanahu ta'ala wannan zai na da kai haka in ka samu 'ya'yanka haka sai karatun Alkur'ani, sai zuwa makaranta tsare makaranta ta dama da ta hauni waja'alna mutaki na imama Allah ka sanya mu shugabanni da masu tsoron Allah ayatul khairi ga alkhairi da haisu ya duna ko ya duna bina Allah ka sa mu zama masu tsoron Allah mu a gaba sai dai a biyo mu baya wanda masu tsoron Allah ma sai sun yi koyi da mu fi iqamati sha'air dini ga tsaye da al'amuran addini fa ibafatu sai ku gyara fa bi ifabati bi ifadati ilmi ta hanyar zubo ilimi Allah ka zubo mana ilimi Allah gare mu Wata tawfiqi ka zubo mana da da amala ga yin aiki a salihi na gari don duk wanda an ka zubo ma ilimi in ba a baka muwafaka aiki da shi ba da kuma sai ilimin ya cutar da kai ba ya amfanar da kai ba Allah ka albarkace mu da ilimi ambaliya ta ilimi da kuma ambaliya ta muwafaka aiki na gari to wani yana cikin halayen ibadur rahman na goma sha uku kenan ulaika waɗancan ibadur rahman yujzauna zaunar gurfata. ana saka musu hawa hawa gida hawa hawa na aljanna A darajat al mataki na sama fil janna aljanna dan me za ka samu wannan ma sabaru don hankurin da sun kai ka hankuli hankuri ke samar da alherin duniya kuma hanna lahira ma sabaru saboda sun yi hankuri ala da'atillahi akan wa Allah da'a don wa Allah da'a sai an daure ran kana so Allah ya hana ka bari ranka bai so Allah ya ce a yi ka murƙushe ranka a yi wannan sai an yi hankuri sai mutum ya yi hankuri wajen danne rayuwa ta bauta ma Allah da danne ta hana ta sa'a ma Allah da danne ta hana ta taɓa ta aikin da ya riga ya yi na ƙwarai don kana aiki na ƙwarai da baya kuma a lalata wa yulqauna kuma ana haɗa su fiha a cikin aljanna tahiyatan da gaisuwan mala'iku wa salaman da sallaman mala'iku بالتشديد ويلقون فقرئ a ويلقون مع فتح الياء ويلقون فيها suna haɗuwa a cikin aljanna da gaisuwa da sallama ta mala'iku sai mala'iku tarbe su shigowa a cikin salamun alaikum ibtum fadkhuluha khalidin sallama Allah gare ku ku kan kun ji dadin ku ku shiga ku dawwama cikin ni'ima Allah ka sa mu cikin ibadur rahman خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما خالدين فيها سنة ما سدوما أتشان الجنة لن. حسنت الجنة تاي كاو ما دلد الجنة مستقرا ولن ومقاما ولن الله كزمت دمو الجنة مدومة موضوع إقامة ولن لهم عباد الرحمن da muka ji sifofinsu ɗaya ɗaya har guda goma sha uku wa ula'ika wa ma ba'dahu jumlar da ta ula'ika da abin da ya biyo bayan ta habaru Ibadun rahman shi ne habarin Ibadun rahman al-mubtada wanda shi ne mubtada wa Ibadun rahman Allah zai ne allazina zaunar al-ghurfata ulaika yujzauna zaunar gurfa. ma'ana Ibadun rahman su ne waɗanda za a saka mada hawa hawa na gidan aljanna Allah ya samu cikin su ya hore mana koyi da ɗabi'o'in su قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما ثم أكبر تعالى سألنا الله يا بياني a tan sura da abin da ya cika tura da shi mala kuma ya tattaru alamu ala muhtawiyatiha akan abubuwan da wannan sura ta kunfa min at na tauhidi wa ahwal al-ibad da halayen bayi fa sai Allah ya ce kul ce ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kace dal kufa daga kafirai ma ya aba'u bikum rabbi mi ruwan ubangiji na da ku laula du'a'ukum in ba don ku roƙai ba in kun haga matsuwa shi ko ya karba muku roƙo ni ruwan Allah da ku ni kuka tsina nama Allah in ba dai in kun kaga kun matsu ba kun wahala ku kire Allah shi karba muku amman yujibul mudarra idza da'ahu yakshifu su Allah kon matsayi kire yana karba mai komi ya kai kowa ya kabauta babu ruwan Allah masu bauta ma ka masu bauta ma komi sun matsu sun kire Allah ya karba a cikin qur'ani Allah ya faɗi haka addu'an matsuwa ba ta da sharadi in kan matsu kakkire Allah ko mi kaka yana karba ko kahirai ma sun kire Allah cikin matsuwa ya karba sai ya zara ki biyu kulfil da'awu Allah mukhlisina da ad-din sun shiga jirgin ruwa ga taguwar ruwa ga iska sun ga bala'i sun ga halaka sun shankai mutuwa sai suka roƙi Allah sai Allah ya cashe su Allah ya dakatar taguwar ruwa ya natsar da iska suka kai ganga suna alƙawar suka ganga suna koma ga shirka sun da ya ba shi koma haka in ya ga ya tsallake Allah ko ta sai shi koma inda wanda ba Allah ba amma Allah kwakkire yana karba inda ya mu da addu'a wanda an ka zalunta da addu'a wanda ya matsu ba ta da sharaɗin sai kana da imani ko sai kayan aikin kware. to shi na Allah ce ka faɗa musu miruwan ruwan Allah da ku kuka tsina nama Allah in ba ku tara hannuwanku ku roƙai ba in kun mutsa ya karɓa muku ma ya aza ubikum rabbi ma ya kitaris ubangiji bai kula da ku ba laula ukum in ba don ku roƙai ba roƙon ku ku gare duk shada'ida a cikin tsanance tsanance fa ya kashi fa ya kuren ta kada haqiqa ai kaifa ya abu ubikum ya Allah zai kula da ku wa kad kazzabtumur rasul alhali kun kare ta manzon Allah wal qur'an da qur'ani fa sawfa yakunu ma. lalle azaba za ta zama shi ya gani. ku mulaziman mai lazimta lakum gari ku fil akhirah a lahira ba'da ma yahullu bikum bancin duk abin da zai cika da ku a duniya a duniya ba Allah lizimtatta tana jira rawar a aw shaykhani Buhari da Muslim sun rawaito rahimahumullah an Abdullah ibn Mas'ud qala yace hamsun أبو بير قد ما بين صورة جاتون وجي الدخان حياكي يارك يا وجي وانا أنكشر بمتاني ليش واللغاق دا عذاب من زنشيا والروم دا أبن دي وغارو نروما بدل الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيقيمون والبطشة ليوم نقش البطشة الكبرى إنا منتقمون wal qamar da iktarafat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar ai hamsu alamatin waɗanda alamomi na manya manya guda biyar galatin masu dalili ala qiyamis sa'atan tsayo al duk waɗanda abubuwa suna nuna al-qiyama ta yi kusa kad mabaina kuma tuntune an yi waɗanda sun wuce kaga dan abu kaɗan ya rage kenan na ɗai yau mata a sama'u bi dukhanin mubinin radda sama za ta zo da hayaki bayananne alju yunwa shine da sha suka kare ta annabi sai Allah ya jarabe su da yunwa bayan mun karanta sai sun gama gashin raƙumi ko gashin rago da jini an haɗa an tuka an dafa a ci saboda yunwa shekara bakwai ba ruwa ko da sun ka matsu sun ka koɗu sun ka sha yunwa sakamakon abin da sun kawo manzo Allah na karyatawa da matse shi cikin rahi shekara uku annabi da sahabbai ne ba a tsaye gare su ba a tsaye mutu. ba a armen ɗayansu ba a ba su armen wasu ɗaya har shekara uku ba a harka komi da su an ka maƙe su takunkumi kenan an ka samu takunkumi to shi na sai Allah da an ka samu annabi ne da bayi ne ibadar rahama da takunkumi shi ko sai samu takunkumi da takunkumin Allah da takunkumin wani shugaban ƙasa duk duniya wanda takunkumi ya ke zai takunkumin Allah don bawa mai ɗebe ma takunkumin Allah duniya to wannan takunkumin an samu su ɗaya kenan ya wuce wa qawluhu na biyu da cewar Allah iktarafatis sa'atu alƙiyama ta yi kusa wani shaqqal qamar wata ya tsage ya rabu biyu wannan ya gudana lokacin manzon Allah wa aya ta uku cewar Allah alislamin lam mim rum shi ma wannan ya riga ya wuce Allah ce za a rinjaye ruba kuma haka ta kasance a rinjaye su alama ta tashi alƙiyama. wannan lokacin daular rumawa da daular farisawa su ne manyan dauloli duk duniya masu faɗa a shi ba wanda ya ƙarfin su su lokacin laraba ba su ko isa su ta sama daular ko fadar rumawa ba ko fadar farisawa don ba kowa na ba a duniya ai ko annabi cikin suka samu daraja saukar da qur'ani cikin suka zama hau wata tsiya a duniya saboda haka Allah ya ce an anzalna kitabun fihi zikrukum Allah ya saukar da littafin da girman ku na ciki to Qur'ani yasa suka yi daraja suka zama wata ciya a duniya amma can inda an kai to ba su da daula ba su da karfi ba su da wani fata ajiya a duniya masu ramni ne to wannan daular ta rumawa Allah ya ce za a karya ta kuma karya ta alamun tashi a gyara ma ko ta kare ta kare ta tarwa na hudu wa huta ala cewa Allah mai girma yau man naqtashul baqashar tubura radda za mu yi damƙa babbar damƙa. Yale su annabi za mu yi musu babbar damƙa rana na nan keɓantattawar da aka jira ta iso. Da wannan lokaci ya yi za ga Allah ya damƙe su babbar damƙa. Wahiyar ƙasar yau ma badarin shi ne kisan kafirai ranar badar. Ranar badar Abu Jahal da jama'a ce an ta An taru don a yaki annabi da sahabbai ne. Aka ce musu babban nan kasuwarsu da kayan kasuwancin su ya riga ya wuce su komo su abuja da ke ina ba mu dawowa sai mun zauna a badar an yi kwanaki ana shan giya ana yanke raƙuma ana cin nama yan mata na rawa ana kina ana waƙa. don laraba su ciya su ƙara tsoronmu don laraba su san cewa muna nan da girmanmu ashe mutuwa annan da sai gashi an kafsa yakin musulmi ba yawa gare su ba su kafirin sun yi dubu musulmi ba su ɗari uku da wani abu ba musulmi ba su da dawaki ba su da raƙuma babu cikakken kayan yaƙi kafirai da kowane tanadi sun taho amma Allah ya karya sai ga shi an kashe manya-manyan kafirai mutum saba'in abu jahal na cikin da umayya duk an kakashe su ga su gawa kwance tun kamar gobe za a yaƙi annabi ya yawa ta cikin hilin badar da sahabbai ne ce kun ganan nan wani zai waɗe mutu nan wani zai waɗe mutu nan wani bai gwada mutu sai na yi a hakaffa duk inda annabi ya gwani nan wani zai watsa shi mutu na hankacin mai ya mutu na hankacin ba abu halin jibge gawa na tunan na jifa ya mutu to wannan ya zama koha ta samun karhin daular musulunci da kahuwarta don su suka hana mata tauhidi shakal sun ka hana a musulunta duk wanda ya musulunta azabta sai a kashe a amshi kuɗi ne a kore daga gari to sai ga su Allah ya amshi gari gare su ya ba waɗanda su kora gari ya zanna su to wannan damkan ita ce Allah ya musu na biyar wa qauluhu da cewa ce fa ya kunu, lizama azaba za ta zama lizamciya fil lizami da wannan kalima ta lizama khilafin akwai sabani kila wasu malamai sun ce al'asar yau mabadarin ana nuhin kanewa don ranar badar an kayi mutum saba'in kamar wanda an kashe kafirai saba'in kuma an ka kayi mutum saba'in ga su ga hannu tsuru waɗanga da sun ka hana masa habban manzon Allah da manzon Allah shakat sun ka cuta shehu sun ka wahal shehu sun ka gallaza musu sai ga su ga hannu kamar tsuru tsuru wallahu a'lam Allah shi ne masani da asirin littafin nan sauran da takwas ko bakwai ne illa illa bar shi mata shi tura ba ko mu shiga ta eh? an rabu ce a shiga ce a bari hagu a bari hagu ne ko muna ai bari ne hagu sai mu shiga farkon tura insha Allah yawwa in mun ci ta kana da saura to Allah ya sa albarka ga abin da muka karanta ya ba mu ikon koyi da ɗabi'oyin ibadu rahman Allah ka cikin sahun su ranar alƙiyama. abin da muka karanta dai Allah ya ba mu iko aiki da shi ku fure Allah shi ya yi muna wa عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا illa an أنت أستغفرك وأتوب إليك